ga dukkan alamu an samu takaddama tsakanin kungiyar nan mai fafutukar yaƙi da cin hanci rashawa ta ƙasa da ƙasa wato transparency international da kuma hukumomin da ke da alhakin yaƙi da cin hanci rashawa a najeriya dangane da rahoton da wannan kungiyar ta fitar cewar najeriya maimakon matsalar cin hanci da rashawa da gwamnatin buhari ta ce tana yaƙi da shi a ga raguwarsa a'a ganin ma ake yana ƙara haɓaka saboda a rahotonta ta ce daga cikin ƙasashe 180 najeriya ita ce ta zo ta 146 a shekara ta 2019 wannan ya cewar najeriya ta ci baya a mataki biyu idan aka auna abin da ya faru a shekara ta 2018 a lokacin da najeriya ta zo ta 148 a kasashen da suka fi kowa cin hanci a duniya a yankin afirka ta yamma dai najeriya ita ce ta biyu a jerin kasashen da suka fi kowace kasa cin hanci a wannan yankin abin da watakila ya hazuka najeriya take ganin cewa wannan rahoton bai mata adalci ba akan haka na tuntubi malam Aure musa rafsanjani babban darektan da ke kula da wannan hukumar ta transparency international a nigeria domin in ji irin martanin da zai maida dangane da suka da gwamnatin tarayya ta yi akan wannan rahoton da suka gabatar inda yake cewa to babban abin da zama marar shi ne da na daidai cin hanci da rashawa a Najeriya duk wanda yake Najeriya da wanda ma baya Najeriya ya san cewa akwai cin hanci da rashawa wanda ita da kanta gwamnati ta Muhammadu Buhari ta alkawarin cewa za ta yi maganin cin hanci da rashawa kuma kullum faruwa yake. Abin da muke so gwamnati ta gane shi ne, ba yau ta ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba a'a ta tsaya ta nazari wani area ne wani bangare ne da ake samun mushkila to wani bangare ne ya dace a yi gyara to ne bangare ne aka yi nasara amma an ka zo ka gaya wa 'yan Najeriya kan cewa wai babu cin hanci da rashawa ko kuma Najeriya bata cancanta ta zo matakin da shiga ba a wannan bayani da aka yi to yan najeriya ma da sauran mutanen duniya za su yi ma dariya kuma za su tabbatar da kan cewa ba ma cin hanci da rashawa ake yaki ba wasa ake kawai a najeriya ana yi da jama'a a waje ɗaya na tuntuɓi ministan shari'a abubakar malami wanda ma'aikatarsa ce ke da alhakin sa ido da kula da duk hukumomin da ke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya domin in ji irin martanin da zai maida wannan gwamnati ta yi haɓasa na ganin da cewa ainihin an shirya dokoki waɗanda ainihin ke da nasaba da hito na hito da cin hanci da rashawa da ba waɗanda ainihin ke kawo tsegun gumma da ke da nasaba da cin hanci da rashawa kariya na ganin da cewa an kare haƙoƙinsu an kare mutuncinsu idan ka yi duba kan abin da ya danganci hukuma da kuma ainihin ganin cewa waɗannan dokoki sun yi aiki bayyane take akan cewa wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ainihin zartar da hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata laifi haɗi da tsofaffin gwamnoni haɗi da ma'aikatan shari'a haɗi da 'yan sanda sojoji 'yan siyasa da makamantansu idan ka yi diba kan abin da ya danganci mu'amaloli waɗanda ke da nasaba da ainihin wato niyya daga ɓangaren gwamnati na hito na hito da cin hanci da rashawa gwamnatin nan ta zo da tsare-tsare waɗanda sun ka kawo kyakkyawar nasara na hana cin hanci da rashawa na ainihin bayyanar da gudanar da mu'amalolin gwamnati a buɗe ba akan tsari na kumbiya kumbiya ba. Farfesa Jibril Ibrahim kwararre ne akan fafutukar yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya ta fannonin ƙungiyoyi daban-daban. Kuma na tuntuɓe shi domin in ji irin martan da zai maida dangane da irin takaddamar da ta kaure tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar Transparency International inda yake cewa. Babu mamaki a duk lokacin da aka nuna cewa jihanci da rashawa na karuwa gwamnati mai ci ba za ta daɗin maganan ba don ita kullum tana so ta nuna tana ƙoƙarin da ya kamata kuma ba yau aka fara irin wannan ba daga baya ma zan iya tuna in duk shekaran da aka nuna cewa abu na lalacewa gwamnati za ta fito ta ce ba ta yadda ba to amma gaskiyar maganan shine Wannan fa abin da ake gwadawa, abin da ake tantancewa shine menene ra'ayin jama'a yaya suke ganin yaƙi da cin hanci da rashana na ci gaba. Domin haka ni ban ga wani abin da za a fito a ce a'a ba a yadda ba. Tunda su wayannan suna da hanyoyin da suke bi kuma shekara da shekaru kenan suna yi kuma ana samun canji shekara zuwa shekara domin haka ba wai za su fito da abin da su suke so su faɗa ba ne abin da mutane ke faɗa shine suke tantancewa su buga. Farfesa Jibril Ibrahim kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin da ke fafitar yaƙi da da rashawa a Najeriya a tattauna da ne da shi Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.